ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Auren Shehu kashi na takwas A jiya zuciya Alhaji Sidi ya yi, Kana ya ce idan har auren bai saba addinin Musulunci ba, bai saba shari'a ba, ai aure kam ka ɗaura shi mala. Kai malam ya jinjina cikin gamsuwa. Amma har ga Allah baya fatan wargajewa auren Zainab da Usman. Har lokacin bai yi da na sani ba, ba kuma zai yi da na sani ba. Da wannan ƙudurin suka yi sallama da Alhaji Sidi. Maimakon ya kira Zainab kamar yadda yawa Alhaji Sidi alƙawari, sai ya kira su Jauro, ya ba su umarnin su taya Usman kwashe kayan BQ gaba ɗaya a gyara Zainab da Usman don ko a ranar za ta tare a ɗakin mijinta. Ganin yadda su isa suke kaiwa da kawowa, hauka ne kawai Zainab ba ta yi ba, hatta wayarta da ta addabe ta da ƙara ganin mike ne ke damunta ba ta san san da ta doka ta da ƙasa ba sikirin ɗinta ya fashe ta yi kaca-kaca halitta kuwa tun da suka bar wajen malam ta shige ɗakinta ta kulle kuka ta yi sosai kamar ranta zai fita Dole da bata taɓa tunanin samun usman a matsayin miji ba amma kasancewar shi mijin yar uwarta abu ne mai ciwo a gare ta san ame bata damu da halin da halitta take ciki ba a tunaninta abin da ya faru da zainab ne ya sa ta a halin da take ciki yan uwan malam na jiki da kuma nata yan uwan take ta kira tana ta saka musu kuka cewar ta saka musu ɗauki malam ya bayar da auren yakura ga mai gadi auren ma na sadaka ba tare da sadaki ba haka suka dinga kiran malam yana gani ya ki ɗauka ƙarshe ma sai ya kashe waya tashi gaba ɗaya haka kuma ya ƙi sauraron ta bare su magana don tana kuka har ta koma faɗa-faɗa tana cewa malam ya tsane ta ya tsane 'ya'yanta shi yasa ya mata wannan wulaƙancin kafin azahar ta yi su usman suka gama gyaran biyu tas dama ƙananan ɗakuna ne guda biyu sai ɗan ƙaramin kicin da ban ɗaki dan da suka fara aiki jaure ke jifan usman da habaici bini bini kaji ya ce ɗan cira na an zama ɗan masu gida an bar daji an zo birni ana mana surkulle ko kuma kaji ya ce kai da na sani nima da na yi kanzagi wajen neman suna da fa malam nima ya ɗaura min ita usman na jin shi amma ya masa banza don kuwa idan akwai abin da ya damu kwakwalwarsa yabi bayan auren zainab da aka ɗaura masa har ga Allah bai da niyyar ƙara aure saboda yadda auren nashi da cango ya kaya bare kuma malam ya aura masa mace wayayya yar birni kuma yar boko kamar Zainab shin ya rayuwar shi za ta kasance da Zainab da wani idanu zai dubu malam ya roƙe shi da ya sauki masa wannan nauyi da ya dora masa da wannan tunani a ransa ya wuni don kuwa ranar san bai samu kwanciyar hankali ba bare har ya samu ya kai lomar abinci bakinsa bayan la'asar malam ya nemi ganin usman a falansa nan ma jauro ya fara dan masu gida sirikin malam an baka mata an baka wajen zama maza je ka ƙila abin hawa kuma za a baka kai ya kamata fa mu san wannan sirrin surkullan naka Usman bai kula shi bai wuce falon mala sanye yake cikin rigar sakin safara da bakin wando fuskar sarfa da farin rawani ganin takalma a waje sanya shi yin sallama tare da tsayawa daga waje malam ne ya amsa sallama sannan ya bashi izinin shigowa ganin ta zaune tare da halitta sai da gaban shi ya faɗi ba don komai ba sai dan yadda duka su biyun suka zubo masa idanunsa da suka yi jajir kai ka ce mutuwa aka musu yanda halitta ke kallonsa cike da kewa so da ƙauna zainab kuwa tsantsan tsana ce a cikin nata idanun don kuwa nan duniya idan akwai wanda ta tsana yabo bayan usman wanda a yanzu haka shine mijinta da sauri ya kawar da kai gefe ya samu waje can baya yana shirin zama malam ya ce ya matso kusa da shi ya zauna cike da jin nauyi ya matsa gaban malam wanda ke zaune akan doguwar kujera malam na daga zaune yake kare masa kallo halitta sanye cikin bakar baya, kanta naɗe da mayafi abin ku da faran mace har wani jaja fuska ta yi tsabage kukan da ta sha shi kan shi malam yayi mamakin damuwa da halitta ta shiga sanadiyar hukuncin da ya yanke na auren yayar tata zainab ko hijabin jikinta har wani jirwaye tsabar hawaye da majinar da ya sha ɗacin rai da bakin ciki ya sanya shi saurin ɗauke kai daga kallon zainab yayin da ya furta na yanke hukunci cikin gaggawa ba tare da na tambayi abu mai muhimmanci na game da shari'ar musulunci ba sai da alhaji sidi ya tunasar da ni Ka sani Usman, ko kaɗan ban yi da na sanin ɗaura maka aure da ‘yata ba. Jan haka wani sanyi ne ya ziyarci zuciyar Zainab. A tunaninta Allah ya amsa addu'arta. Malam zai sa Usman ya sauke mata igiya ukun da malam ya ɗaure ta da shi. Malam bai gushe bai ci gaba da faɗin, akwai tambaya mai muhimmanci da ya kamata ne mata kafin in ɗaura mata aure da kai. Kuma zan yi mata shi a gaban ka. tunda tsakaninmu da kai babu wani ɓoye-ɓoye. Amsar da za ta bani shi zai bani haske akan tarewarka da ita ko kishiyar hakan. Usman na mai dukar da kai cikin fatan Allah ya warware masa wannan nauyi da aka ɗora masa, ya furta na'am. Zainab bata ankara ba, sai ji ta malam ya kira sunanta da kakkausan murya. Yana mai faɗin Zainab, ki duba girman Allah, tsakaninki da Allah, kin taɓa aikata zina? Yaushe ne ranar ƙarshe da kika aikata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cewar Zainab ta sa hannunta biyu tana toshe bakinta da tsananin kukan da ya ci ƙarfinta. Ita kanta halitta tambayar ta mata tsauri da bazata. Shi ko Usman kansa ya sunkuyar, yana jiran amsa da za ta iya zama mafita a rayuwarsa. Ke da rufe mana baki. Ki amsa min tambaya yanzu yanzu, sha sha sha kawai. Ba kya yawon ne? Idan ke kamila ce kamar yadda nake tunani a da, me zai sa na miki wannan tambayar? Ko za ki ce min biki taɓa kusantar zina ba, idan ma ba kya aikatawa? Malam ya faɗa a fusace. Hakan ya sa Zainab saurin faɗin wallahi dadi na rantse da Allah ban taɓa aikata zina ba dadi. Dadi wallahi iyakaci na kulab. shi ma na maka alkawarin ba zan ƙara zuwa ba da diyata ni birma a club malam ya katse ta cike da takaici zainab ta ƙara da dadi idan har ka aure da ni ga su zan zama mace ta gari dadi zan zama mace ta gari a gare shi wallahi ban taba aikata zina ba dadi dan Allah ka sa ya sake ni dadi na tuba wani sanyi ne ya ziyarci zuciyar malam don kuwa shi kanshi ya san da zainab mazinaciya ce tabba zai iya haɗiyar zuciya ya mutu yana mai godiya ga Allah da iya club ɗin ya tsaya ya ce baki alƙalami ya bushe usman shine mijinki auren shi ya tabbata a kanki kukan zainab bai sa malam tausaya mata ba idanunsa kan usman ya ce usman ga ta nan halak ɗinka ce ci da sha da sutura ta yara taya a hannunka don allah ka kasance mai adalci zainab amana ce a gunka na baka ita amana ko bayan raina kamar alkawarin duk rintsi duk wuya ba za ka sake ta ba don allah usman malam ba sai ka roƙe ni ba na ɗaukar maka alkawari zan rike ta amana na ɗau alkawari matuƙar ba a shiga haƙƙin Allah ba ba zan taɓa sakinta ba jan alkawarin da Usman ya ɗaukar wa malam kamar wuƙa yake daɓa mata a ƙawan zuci wasu zafafan hawaye ne ke zuba daga idaniyarta kamar wuta malam ya mai da dubansa ga halitta wacce ita ma hawaye ne ke kwaranya daga idaninta? jan alkawarin da malam ya sa Usman ya ɗauka malam ya ce halitta na yanke hukuncin ba da aurenki ga Sudes a madadin 'yar uwarki. In sha kamar yadda muka tsara sha biyu ga watan Julai, zai kasance ranar ɗaurin aurenki. Da dasasshiyar murya ta halitta ta amsa malam da to dadi, na biyayya Allah ya miki albarka. Halitta ta amsa da amin, kafin ya mai da kallonsa ga Zainab, wacce jin za a ɗaura auren halitta da Sudes, ba ƙaramin baƙin ciki ne ƙara taruwa a cikin zuciyarta ba. Gani take malam ya tsane ta ne cikin ‘ya'yansa, ya aure da ita ga mai gadi. Gashi zai aure da halitta ga ɗan abokinsa. Ba ta ƙara sarewa da malam ba sai da ta ji ya ce Usman, sai matarka ta haɗo nata ya nata ku tare a can biyu da na tanadar muku ko daga yau kada ta sake kwanan min a cikin gida ki kwana ɗakin mijinki na sallame ki har abada daga usman har zainab malam suke kallo ganin babu alamun sassauci akan fuskar sai sanya usman kallon zainab kamar yadda ya imani zai mutu haka ya tabbatar da tashin hankalin da ke tattare da zainab umarnin da malam ya ba zainab na ta koma bq ba ƙaramin tashin hankali har da sa tsakanin malam da ami ba abin da bai taɓa shiga tsakanin ami da mijinta ba ranar kuwa sun yi abin san bai daɗin gani ba bare ji shi kanshi malam mamaki yake dama akwai ranar da ammi za ta dubi tsabar idansa ta gasa masa maganganu haka yana daga kwance yake kallanta don shigowar ta falon ta tsaya a kansa hannunta riƙe da ƙugu ta inda take shiga ba ta nan take fita ba sai da dan kanta ta tsagaita malam ya furta alisha kin gama ban gama ba malam idan ka gana gama to ka raba wannan bakin auren ne mai cike da cuta da ka kulla tsakanin yar cikinka da mai gadi mara asali ai ko addini cewa ya mu zaɓa ‘ya'yanmu mazaje na gari haka kuma mu bincike akan mutum kafin mu bashi auren ‘ya'yanmu ban ga dalilin da zai sa ka lalatawa yarinya na rayuwarta ka aura mata mai gadi ba wanda ba mu san komai game da shi ba ni jinin shi wasu lallan gwal ka biya sadaki na amma ka ɗauki ‘yata jini na ka bayar da ita sadaka amma ta bashi amsa cikin tsawa shiru malam ya mata kamar ba da shi take magana ba a asali amma ta furta malam kana ji na fa dagowa yana dubanta a yanayin so da ƙauna na haƙiƙa yake yi wa baiwar Allah nan don kuwa yadda yake santa ko uwar gidansa Hajja Kula baya yi wa ba don komai ba sai don amma ita ce zaɓin ransa uwar gidansa kuwa zaɓin iyaye ce Alisha duk da kike tunanin ƙaunar ki ga Zainab ya kai ba ki fi ni santa ba ni ne mahaifin Zainab don haka ba zan cutar da ita ba aure kuma na ɗaura babu abin da zai kashe auren nan sai Allah karatunta malam kana nufin kasalwantar da karatunta kenan ya kura ta yi nisa a jami'a wata ɗaya rage su koma aji uku ya yakura take samista ɗaya rage ta shiga aji hudu yar jami'a ka ɗauka ka aura mai gadi ɗan riga malam ai ta katse shi tana magana kamar mai shirin fashewa da kuka cikin halin ko in kula malam ya bata amsa wannan tsakaninta da mijinta ne karatun nata idan ya ga zai iya barinta ta ƙarasa fabi ni'ima idan ba zai bari ta ƙarasa ba ma nan zaɓinsa ne to kuwa sai ka zaɓa aure na da kai ko kuma auren zainab da mai gadi wannan zalunci ba zan iya jura ganin shi ba gaban malam ne ya mummuna faduwa da sauri ya tashi tsaye yana duban amma yake faɗin alisha ni kike faɗawa haka auren mu ko auren zainab ƙwarai malam ba zan iya zama gidan na diyata tana ciki tana auren mai gadi tana kwana a bq ba ba zan zuba ido ina kallo ana tauye haƙƙin yata ba ka zaɓa malam ta ba shi amsa cikin dakiya don kuwa ta san yadda malam yake ƙaunata ba zai taɓa zaɓen wani bayanta ba duk kuwa da tsanansa da take zargin yayi Ga mamakinta sai ta ji Malam ya ce, Na zaɓi auren Zainab da Usman. Sai yaya? Me zai biyo baya? Zuciya tsinke, don kuwa san ba ta zato ba. Ami ta ce, Ka zaɓi ka sake ni kenan? Saki nawa ka min? Kai Malam ya girgiza yayin da ya koma ya zauna. Fuskarsa ɗauke da murmushi ya kai hannunsa ga Ƙur'anin da ke can gefe a kan ɗan tebur. Yana ƙoƙarin buɗe Ami ta sake faɗin, Saki nawa ka min? Yana murmushin takaici ya girgiza kai. Kana ce, Alisha, ashe dai har yanzu biki daina tunani irin na yara ba Saki? Ni birma na saki mata? Ban taɓa sakin iyalina ba, ba kuma zan fara akan ki ba Alisha. Kin ce na zaɓa ko auren Zainab da Usman ko aure na da ke. Na zaɓa auren ‘yata, ban yarda na mayar da ‘yata ba zawara ba, haka kuma ban sake ki ba, ba kuma zan sake ki ba. Ni kuma ba zan zauna da azalimi irin ka ba. Kai ne kullum cikin wa'azi, Allah ya ce, annabi ya ce, amma ka kasa kare haƙƙin iyalinka, sai ma cutar da mu da kake ƙoƙarin yi. Allah ya saka mana. ko ka sake ni ko baka sake ni ba ni dai zama na da kai ya ƙare baki buɗe malam yake dubanta ya kasa magana tsabagen mamakin maganganun da ami ke faɗa masa a fusace ta juya fu ta fice tana mai buga masa kofar ta wuce bangaren su gane da ta shigo a fusace ya sa falmata bin bayan ta tana tambayar ta ami lafiya me ya faru bata bata amsa ba sai ma haɗa kayanta da ta shiga yi cikin ƙanƙanin lokaci ta haɗe kayanta tsaf cikin 'yar akwati ganin haka falmata ta kira halitta da zainab wanda duk abin nan da ake kowace kowacensu tana ɗakinta tana faman kuka a falo suka tadda ammi tana jin akwati niki-niki za ta fita yana tambayar ta lafiya hajiya za ki yi balaguro ne da sauri halitta ta sa gabanta tana mai taro akwatin take faɗin inna lillahi Ammi me zan gani ina za ki je haka da yamma likis ammi gidan ubanku zan bari aure na da shi ya ƙare ya zaɓi auren zainab akan aure na da shi ammi ki rufa min asiri idan kika tafi ina zan sa kaina cewar zainab tana mai riƙo hannun amin Ubanki ya dafa ki ya cinye. Amme ta bata amsa a hasale. Cike da tashin hankali falmata take kuka. Zainab kuwa ta ma nemi kukan ta rasa sai dai na zuci. Wani tsanar Usman ta ƙara ji. Ta kuma kullaci malam da har zai zaɓi rabuwa da mahaifiyarta akan aurenta da Usman. Wato ya tabbata malam ya tsane ta, ya kuma tsani mahaifiyarta. Halitta na mai girgiza kai cikin rashin gasgata magana ammi ta ce ammi ba haka ba ne. Dadi ba zai taɓa zaɓar rashin zama da ke ba ammi Wannan masifar har ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ami da kuruciya biki taɓa yin yaji ba dan Allah karki da tsufanki dan Allah Ami kirfe min baki ƙuruciya ko tsufa namiji namiji ne ubanku namiji ne ba uba bane ba gidan ubana ba ne. wallahi ba zan zauna bakin ciki ya kashe ni ba matsa min daga hanya tana mai hambare halitta tare da bige hannun Zainab ta ja akwatinta ta yi waje iya ko wacce duk abin da ya faru bata gidan cike da al'ajabi take ba wa Ammi hakuri ganin dai Ammi ta ƙi ji Iya ta ce da Falmata maza ta je ta shaida malam halin da ake ciki. Falmata ta fita da sauri tana nufa bangaren malam. Sai ta tarar da shi zaune inda Ami ta bar shi, yana karatun Qur'ani. Ganin Falmata da kuma abin da take faɗa masa hankali tashe bai sa ya motsa ba, bari ya nuna mata wata damuwa. Kallanta ya cikin nazari kafin daga bisani ya bata amsa da Amin ku ta zaɓi ta tafi. Ku bar ta ta tafi, za ta dawo ne da kafafunta. Ku kasance masu haƙuri Falmat. Dadi ba za ka tsaye da ita ba? Ba za ka hana ta tafiya ba dadi? kai ya gyaɗa mata sannan ya kara da ki yi hakuri falmat babu yadda zan iya da hukuncin ubangiji don ko auren yakura ba mai rabuwa ba ne har illa ma sha Allah shiru ne ya biyo baya jiki a sanya falmata ta juya ta fita malam ya bi bayanta da kallo na wasu 'yan mintuna kafin ya mai da hankalinsa ga karatun da yake duk ƙoƙarinsa na dakatar da Ami a iska ya tashi ƙarshe ma cewa ta yi duk wanda ya biyo ta wajen gate sai ta tsine mishi suna ji suna gani ta ja akwatinta ta fice ko da ta zo gifta ta ɓangaren malam Can ƙasan zuciya ta taso malam ya fito ya ƙoƙarin hana ta tafiya, kamar yadda ‘ya'yanta suka yi. Haka tana share ƙwalla ta damƙa jauri akwatinta, wanda ganin fitowar ta ya taso da sauri. Shi ya sanya mata a cikin mota, yana mata fatan Allah ya kiyaye hanya. Tana mai watsa Usman harara ta shige mota, shi kuwa get ya buɗe mata, haka kuma bai fasa mata a sauka lafiya ba, yayin da mota ta fice daga cikin gidan. Kamar gidan makoki haka gidan malam ya kasance, duk da iya ta yi ƙoƙarin sanin halin da ake ciki daga wajen su Falmat, abin ya gagara. sai da ta samu jauro ya kwashe komai da ƙarya da gaskiya ya faɗa mata ita kanta sai da ta kullaci malam da usman tsoron fushin malam yasa zainab ta haɗe kayan ta tsaf kamar yadda ya umarce ta iya ta sa ta kai mata su biyu ta aje amma ta yi kwanciyar ta a ɗaki duk da dai tana jiran tsammanin shigowar malam matuƙar ya san bata bi umarninsa na koma biyu ɗin ba malam shiru bai shigo ba haka kuma bata ji muryar shi sadda aka yi sallah magariba da isha a masallaci ba kamar yadda suka saba ji idan yana jin sallah bashin da take da shi bai sa ta kasa shiga damuwa ba amma ta tashi ta je ɓangarensa ta duba ko lafiya ne ba za ta iya ba gudun abin da hakan zai janyo mata da wannan tunani ta fito falo ta tarar da halitta sanye da hijabi da alama shirin fita take ina za ki je zainab ta tambaye ta a dake magana da ta fara shiga tsakaninta da halitta kenan don faruwar masifa da zainab ta jawo musu dari zan kaiwa abinci ta ba ta amsa a takaice kafin ta shige kicin jin batun abinci tana zainab rabanta da abinci tun jiya da rana da haka ita ma kicin ɗin ta nufa. Iya ta haɗe abincin malam akan wani ɗan kwando, halitta ta ɗauka. Tana jiwa Zainab na tambayar iya ko da kaza tana so ta mata farfesu, halitta ta fice. Cikin ranta take faɗin dole ki ci farfesu, hankalinki kwance yake yakura. Bayan kin dagula na kowa kin hana mu farin ciki. A bakin kofar da zai sada ta da bangaren malam ta hangi Usman tsaye, da na gabanta ya shiga faduwa. Hannunta na rawa tsabagen yadda zuciyarta ke harbawa. Tana shirin juya ta koma ya ganta, Cikin hanzari ya nufota da sauri yana mai faɗin alhamdulillah, kada ki juya, ina buƙatar taimakonki. Yadda zuciya take buga kamar mai shirin fitowa ya sanya ta rantsa idanunta. Tana mai saurin buɗe idanunta ta jiyo tana kallon shi, yayin da ya ƙaraso kusa da ita. Tsayinsa ya sa sai da ta ɗan ɗaga kai take iya duban fuskarsa. Don kuwa in dai tsayi ne da faɗi, ka samu Usman an shafa fatiya. Yi hakuri na tsaye da ke. Malam bai fito sallar magariba ba, haka ma aisha. A na wani uzurin ne ya hana shi. Sai yanzu da lokacin karatu ya jaure yake shaida mana duk sanda ya shigo ya sallama sallamarsa malam bai amsa ba. Kin ga abin da damuwa. Yanzu ma na yi sallama na ji shiru. Dan da ya fara magana ta saki baki da hanci tana kallon shi. Yadda muryarsa take da girma bai hana shi magana mai cike da kwanciyar hankali ba. Iyakar gaskiya shi yake mata bayani. Duk da dai Hausa tashi ba ta fita sosai. Ko ya kika gani? Ki taimaka ki duba mana dan Allah. Halitta ta yi ɗan gyaran murya ta ce to to bari na shiga. da ya saurin wuce shi tana mai tasbihi ga Allah kan wannan masifa da ke dankare cikin zuciyarta. Wato masifar son Usman da yake miji ga ‘yar uwarta. Ba ta samu nutsuwa ba sai da ta shiga falon malam tana mai doka sallama. Shirin da ta ji ne ya sanya ta ƙarasa har tsakiyar falon. Ganin malam baya ciki ya sa ta aje kwandon abincin ta nufi ɗakinsa ta fara sallama. Nan ma shiru, a tsorace ta fara bugawa da ƙarfi tana sallama. Jin shiru ta buɗe ƙofar ɗakin da sauri ta shiga, nan ma malam baya ciki. Tana shirin juya ta fito ta ji kamar gurnanin numfashi a banɗaki. A guje ta ƙarasa ta buɗe banɗakin. Idanunta ya tozali da tashin hankali. Malam kwance a ƙasan banɗakin hannunsa a kan ƙirjinsa. Yadda yake gurnani wajen fitar da numfashin ya sanya halitta fasa ihu tana faɗin dadi na shiga uku dadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janshi ta fara tana ƙoƙarin tada shi sai da ta sa iya ƙarfinta amma ta kasa sannan ta tana da Usman da ke tsaye yana jiranta. a guje ta tana faɗin usman dadi na usman ka zo ka taimaki dadi na dan kafin ta ƙara ya jiyo ihunta da sauri ya kutsa kai cikin ɗakin kafin ta kai ga fitowa inda yake tambaya ta yake me ya faru me ya samu malam nuni take masa da hannu zuwa ɗakin malam ta kasa magana tsabagen kuka da ya ci ƙarfinta cikin zafin nama usman ya ƙarasa ɗakin yanda ya tare da malam kwance cikin halin da halitta ta bar shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Cewar Usman yayin da yake duba tufafin jikin malam domin ya tabbatar da tsiraicinsa a rufe yake. Ganin malam na sanye da dogon wando ƙasan farar jalabiya da ke jikinsa, ya sa Usman ya ɗauke shi cak da yake Usman ma abocin ƙarfi ne. Cikinsa sarfa ya waje da shi, halitta na biye da shi. Kafin su kai ga farfajiyar gidan inda ɗaliban malam ke jiran Usman, ya dakatar da halitta cikin bada umarni. Ya ce kada ki biyo mu. Ki koma wajen ‘yan uwanki ku shaida duk wanda ya kamata ya sani. Na miki alkawarin kula da shi. Za mu tafi asibiti yanzu. wani asibiti yake zuwa halitta na shirin yi masa musu amma yadda ya juyo ya kalli idanunta cike da tabbacin alkawarin da ya daukar mata ya sanya ta gyaɗa kai tare da faɗin premier a kotro da yake don allah kada ya rasa ran shi insha allah cewar usman yayin da ya juya da sauri halitta na kallonsa har ya ƙurewa ganinta Yadda ya fito ɗauke da malam ya sanya hankalin kowa tashi da na ɗaliban malam suka yi kansa kowa na tambayar lafiya me ya samu malam me ya faru